الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم mulki a ranar alkiyama ranar da abin da aka yi ma waɗannan alkawarinsa na azaba zai masu to a ranar mulki na Allah ne shi kaɗai babu wani jayayya da shi a ciki shi ne kaɗai zai yi hukunci tsakanin muminai da kafirai ya yi wa kowa hukunci da abin da ya dace da shi waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka nagartattu suna da wani lada mai girma shi ne aljannatai na ni'ima na dindindin waɗanda ba sa yankewa.